الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا وانا كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسننا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن أيسارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تاتنا نورا وجعل لنا نورا وعزم لنا نورا وهادنا نورا وجعلنا نورا يا نور السماوات والارض يا سابق النعم يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا عدل من حكم يا عسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا وارحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا وحفظنا وفرج عنا الدنيا وأخرى واشفنا من كل داء وسكن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا من لا تراه الأذون ولا تخالده الظنون ولا يسيبون واسبون ولا تغير تغيرها حوادث والدهور ولا خشى الدوائر ولا متاكل الجبال ومكايل البحار وعدد قدر الأمدار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا بحر إلا على ما في قعري ولا جبل إلا على ما في وعري نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرا وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك به إنك على كل شيء قدير اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لدعاتك وارزقنا برهم اللهم زلنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارض عنا يا رحمن اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da abin na wannan karatu namu na wannan tafsiri namu da muke gudanarwa a wannan masallaci namu na bakin tashar jiga a kowane dare na wannan wata na ramadan a yau wato rana ta ne biyar ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu daidai muna abin nan muna suratu ali imrana wato aya ta 22 aya ta 22 da biyu na hutu na nasibum to ci gaba dai daga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم rahim alam tara baka yi kallo ba ai tanzur baka yi kallo ba wannan su'alu ta ta'ajjubin wato tambaya ce ta mamaki lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam aw li man tatati minhu ar ko kuma wanda duk ya kai waye kallon do wanda kai waye kallon wato shi ake ni ya kallo min hali ahli kitab daga halin ahli kitab wasu sami'in da kuma mummuna ayyukan da suke aikatawa wata karirin kuma wannan abin na tabbatarwa ne wannan kuma abin nan tabbatawa ne masu baka ga abin da ya gabata min anna ya katilabawan cewa dama saɓaninsu innama kana ba da ma a hum al'ilmu ya auku ne bayan da ilimi ya zo musu bi hakikati ilimi ya zo musu sun gane hakikanin annabi to ba kai kallo ba a ilal ladina utu nasiban ga wayannan da aka ba wani rabo min kitabin na littahi a taurat ga sunan yi da awana ila da ana kiran su zuwa ga littafin Allah hukuma bai nan don ya hukunci tsakanin su bi kalafatiya a cikin sabanin su wa shuhuna hayatin da shanonin rayuwarsu wa ma'ashin da bangarorin rayuwarsu gaba ɗaya amma fala yastajibu na an dukan su ba su karba li hadhihi da'awa ga wannan da'awa ta yatawalla fariqun minhum sannan wasu jama'a cikin su ba da baya wa hum na suna masu da kai suna kawo da kai an kabule hukumi ga karba hukuncin a wannan abin nan littayi kama hasara kama wadda ya auku anna al-yahuda zana min al-islami su yahudawa mutum biyu sun yi zina a cikin su wata haka mu ila nabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo ma annabi hukunci fa kama alaihim birrajim yayi hukunci yace ajehi wa'annan da suka yi zina tun da ma'aura ne fa sai sun ka ce babu shi ba su yarda ba suka ki yadda suka ce babu shi a cikin littafin waje abin abin na bi taurati sai an ka zo da taura aka bincika ko waje da hukumar rajin biya sai an ka samu hukuncin jihe wato ya tabbata cikin abin na taura mu sai an ka jihe su gadibu sai suka yi fushi waye da kula bil ya shiga cikin kafirci kullu man da iya ilal hukumi bi kitabillahi fa wanda an ka kire ga hukunci ga littafin Allah ya kiyarda ya ce bai yarda da hukuncin littafin Allah ba afa aba inkaran don yana mai musu wasu za an don izgini to shi ma ya shiga cikin waɗannan mutane da aka kira su ga hukunci da littafin Allah sun kace ba su yarda ba zalika zalika

da kawo da kai ga shari'a gaba dai da annawan kalu abinda a dalilin da yasa suke yin wannan cewa suka ai sababa kaulihim wato saboda sanadiyyar magana su cewa sun kai lanta masanan na wuta ba ta kona mu wato cewa sun kai wuta ba ta kona su illa ayyamun maduda sai kwanuka kidayayi arba'in na yawan kwana arba'in muddata ibadati aba'ihim al-ijla adadin kwanukan na babannan su sun kai suna bauta a dan maraki sun mata zula nan sai suka ce to za a yi musu azaba kwana arba'in daga nan sai azaba ta gushe gare su aka ce to in azaba ta gushe to wa za ta dawowa gare sun ka ce ga musulmi Wai wannan karerayen da malaman suka faɗa musu kenan wa garrawan fi dinin kun ga yaro ruɗe su ga sha'anin addinin su bai bi qawlihi abin nan ma kanu yartaru wa garrawan fi dinin ɗaya su ga addinin su min qawlihin zalika na wannan magana da suke faɗa wa wa ma abin nan fa'ilu abin nan garrahum ma fa'ilu garrahum wa taqdirul kalam wato wa taqdirul kalam abin kaddarawa ga maganan nan sai a ci garrahun ma kanu yaftaru na karerayen da suke kagawa ita ce ta ruɗe su babu wani wanda za a mai suwa cikin wuta a hishe su bayan sun yi kafirci do wanda ya kafirci ko wani na Allah zai tashi wuta do wanda ya yi kafirci in dai bai tuba ba har mutu yana bisa ga kafirci to Allah ya ce bai gafara a yi shirka da shi saboda haka babu wani wanda za a sawa cikin wuta a fitar da su illa dai arerayen da suke ƙagawa ita ce ta ruɗe su ai bi zanniha anna martaru don zaton su cewa abin da suka kaga biddini ga dini haƙƙun suna zaton gaskiya ne ai anna aba ahumar anbiya babannin su annabawa yashwauna lawan suka ce su za su yi musu ceto kun san wannan ita ce babba illa wadda abin na ke batawa ga mutane da yawa duk yadda suka ɓace malaman tauridi sun ce saboda ɓangaren ceto shafa'a shi yasa suka ɓace yi mutum ya yi abubuwan da ya ga dama ya ce kuma yana da wasu mutane masu daraja da za su zo su ceto shi ba ya lura da cewa duwa abubuwan da abin na Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata irin su abin na la'in ni la wadi annahu wannan duka in ba su saba ma sharadi ne ba shi Allah subhanahu wa ta'ala dan ya ce bai gafara a shirka da shi saboda haka shi wanda duk kaka son ya roƙi Allah shi gafarta ma ta kai ne ya kai in ya ga kaya abin da Allah ya ce bai gafarta ma to ba zai ma cece ka ba <coughs> Allah ya kare mu aw annahu ta'ala wa'ada yaquba ko kuma Allah ya yi ma annabi yaquba alqawli Alayhi salam Allah ya yu'adhibu awla abinna awladihi wato suka ce Allah ya yi mai alqawli cewa ba zai wa diyanai diyan yaquba ba zai masu azaba ba illa ta hillata kasan, sai dai kama walwale rantsuwa cewa abin nan wa in minku illa wariduha wa hada mina shubhati wannan ma yana cikin shubha su dawo ga nafsi bayananne sun ki sai suka dawo ga shubha addini cikin addini kadima wa hadisan ire-iren wa'annan manganu tun da dadewa wato manganu na wa'anda suke na shubha kuma tun dadewa haka nan na aka ce su har kuma karshe to Allah ka kare mu dai ka kare mana imanin ka kare mana addinin mu kuma Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau duk abin da yake kafirci na Allah ka nisanta mu gare shi sabon ka karami da babba Allah ka taimaka mana ka raba mu da shi wa kaifa idza jama'na fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la raiba fihi ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون fa kaifa halon yaya halinsu zai kasance idan jama'a nawon idan muka tara su fi yawamin a cikin ranar ƙiyama, ai bi yawamin larai ba fi a cikin yinin nan da babu shakka ga zuwa ne yinin kiyama dogon yini na kuma annaba sun yi ta bayani ne har yanzu lokaci ne bai yi ba amma dai babu shakka zai zo tun zamanin annabi adamu aka fara eh, maganar kiyama amma dai bayanin ta cikakke sai zamanin annabi nuhu da ya zama ya zo da manzanci wato sannan aka bayanin kiyama amma har yanzu lokacinta bai yi ba amma dai larai ba su yi babu shakka ga zuwanta za ta zo da izinin Allah ko yawon markiyama wa wafi ya kullu nafsi in ta zo za a cika ma kowace rai alaƙi ta kitabi wa gairi na ta kitabi da waninsu za a cika ma kowa da za a makasa ba sakamakon abin da suka aikata ai amilin min khairin wa sharrin sakamakon abin da suka aikata na alheri da sakamakon abin da suka aikata na sharri wahum ai annasu la yuzlamuna su mutane ba za a zalunce su ba bai na kasa hasanatin ba a rage ma kowa aiki mai kyau ko da fara guda au ziyadatu sayyi'atin ba a ƙara ma kowa aiki mara kyau ko da fara guda wa hadha raddun li qawlihi malal mazkur wannan kun ga raddi na ga magana can wanda suka faɗa cewa abin nan za a fitar da su daga wuta ko kuma za a cece su wa ibdalu limagarrahum kuma wannan batawa ne ga abin da ya ruɗe su bisa izami ma sai ya kawo bilawar aka girmama abin da zai auku gare su wata hawili wata hawilin da kuma ba da tsoro lima ya yi bihim ga abin da zai kewaye da su mina a hawali na tsorace tsorace wa kaifa da ya ce fa kaifa abin na iza jama'a nahu ya ce to fa kaifa abin na kabrun mahabubun kama bayyana walhamdulillah wa mina shubahati yana cikin abin nan shuba ma imal kufaru ku abin da kahire ka gani yana da waya ya auku kahire suna ganin yana da waya annabi ya samu nasara ya jayi duniya suna ganin samun mulki ga annabi abuna mai waya su mutane da yawa tun dadewa mutane sun saba ba su dibin ikon Allah sai suna dibin su sai suna ganin wane bai yiwa Allah ya bashi mulki amma kuma mutane kamar yanzu mancewa na suka yi a nan ba, aka ɗaure wani mutum shekaru ɗaruruwa an ka ɗaure shi amma ya hito Allah ya hito ya ba shugaban ƙasa ya ɗaure waɗannan da sun ka ɗaure shi ƙasa ganawa an kai shi ya kamata mutane su rika lura da ire-iren waɗannan abubuwa Allah shi ar da iko shi ar da komi kuma wanda duk kaga bai samu ba Allah bai bashi ba duk wanda kaga bai samu ba Allah bai bashi ba saboda haka Allah yana tare da mutane ne wayanda annashi yana tare da abinai ko da suke gana annabi baya da ƙarfi ai bai da ƙarfi bai da kaza bai da kaza ba zai samu milki wada ya kanu ya mallaki duniya ya musuluntar da ita suna ganin bai yiwa to abuna wanda in karga bai yiwu ba allah abbai so ba saboda haka ya yana cikin shuba ganin da kahirai ka yi haka nan bai iya aukuwa mimma aka da biyan nabi cikin abin da annabi ya ba da labari sallallahu alaihi wasallam min ilimin gaibi na labari daga cikin ilimin gaibi fi al'umuri al mustaqabila ga al'amurra waɗanda za su zo mithlu ma akhbara Allah na biyu kama abinda Allah ya ba annabi ne labari min yada mulki farisa wa ya gaya mai cewa zai ba shi mulkin farisa farisa ƙasa ce da ta yi shekaru ɗaruruwa da gwamnatinta da shugaban ƙasarta da 'yan sanda da sojoji da sauran jami'an tsaronta sannan war roma ita farisa wuta suka bautawa ƙasar rum kuma a wannan lokaci addinin kiristanci suke yi su ma sun yi shekaru suna da gwamnatin su cikakka wal yemen sannan kuma yemen su ma suna da gwamnatin su cikakka to sai allah yawa annabi alkawari gashi a cikin gida baya iya zartar da wasu abubuwa amma Allah ya dima manyan kasashen duniya ya ce zai ba shi sarautarsu yawon alhandaki ranar da zuwatar alhandaki to kun san ya ce siyasa inda da can matso to duk wani minahikin Allah yana bayyana to lokacin da wata ahzabi na ake ciki mai ana cikin gaza wata ahzabi musulmi kahire sun taso daga makka sun zo madina kuma sun kewaye garin madina annabi ya sa an yi wani rame tare da shawarar tashin sahabbai ne an kai rame an ka kewaye madina shine alkandaku to mutum ko yana jin kashi yana so ya ketare ramen can ya yi kashi yana gudun ya ketare a kashe shi sai ana ginin ramin na an ka kawo ga wata kankara kowa ya kasa kare ta sai mai gidanmu ya ce a bashi abin tsara mai gidanmu ya lagaza zane ne ya ɗaure shi da kyau ya tsari dutsen nan wata ta yi waki sai Allah ya gwada mai ya ci ƙasar farika sai ya ba da labari ya koma tsarawa wuta ta yi waki Allah ya gwada mai ya ci ƙasar rum wata abin nan ya ba da labari ya koma karawa Allah ya gwada mai ya ci ƙasar Yemen in an ce Yemen duk wajajen Iraki duk sun shiga ciki to faƙalar munafiquna munafikai wasu na nan cikin sahu ne almajirai ne na tsawon warko suka shiga amma mina hikan Allah na to suna ganin a wai yanzu kahirai adda nasara sai sun ka fara ɓaci ne shi annabi sai suka ci kama 'yan uwansu ala ta ajabun shin ku ba ku mamakin muhammadu abin da ya ka faɗi yoman ni kun waya ido kun ba albalin yana muku buri yana muku alƙawarin ƙarya yaushe wanda a ciki cikin wanga hali ko kashi bai iya zuwa yana jin tsoro zai dubi manyan kasashe ya ce cin su zai yi da yaki kan mutunan ga akwai karya gare shi almajirai ne na fa dama ta sun ka samu dama ba su da imani minahikan Allah ne to ko gobe ba a gane minahikan Allah na gaskiya sai siyasa ta tashi inda duk ta tashi kana gane su da ta tashi yanzu za ka ji maganganunsu za ka ga ayyukan. shi sa kuwa ganin ga nan ta yi a kullum baya aka koma sun aka a ci daɗi kullum tsaci ma ya buwaya suna cewa yana muku buri na karya wa ya kujira annahu yursul yana ba da labari wai yana gani min ya ba daga madina kun ga kuma sunan gada ya kashe ya ba, rannan suka ce sun mai sai wai daga madina yana ganin kusura a hiyara gidajen yana wa anna asatu tawlakum wai za a ba ku nasara ku shi wannan kasashe ku yanzu ku nawa na za ku ce ku kara da wannan kasashe ku ci su da yaki kamar dai wanda kun ga an yi abin nan murtukun da an kai kwanaki mutane da yawa suna ganin wai yaya za a yi musulmi da musulmi ya yi nasara aka shigo cikin musulmi an ka kasa su uku an ka koma an ka ba kahire shawara su haɗa kansu wuri guda musulmi na nan uku suna jayayya kahire na can ko da aka lura kahire sun haka an ka shirya to da yake Allah subhanahu wata'ala yana tare da bayi ne kuma duk shirin da aka kulla masa ya sani sai ya ba su nasara to kahire yana cewa haihata an ya ka hadi har abada abin da ya kani ne ya samu wagga nasara bai yiwa har abada fa bayyana Allah sai Allah ya bayyana anna hada amrun sahalu samun sarauta irin wannan al'amari na mai sauki inda hu wajen Allah ya kawo da yana hukuwa da addu'a liman arada Allah liman hu Allah ta'ala ga wanda Allah ya nawa gare shi Zuwa da kowa ganin rasu yin tsanani ya an kame da al'amari ga Allah sauki gare shi saboda haka ba wa allama annabiya kaifiyatar du'a'i sai Allah ya koya ma annabi yadda zai yi addu'a wa a ga addu'a nan Allahumma Ọjọ́ ìrìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wato abin da ya buwaye ka duk abin da ya buwaye ka mai kawa shi ga Allah yana da sauki ga Allah shi Allah babu abin da ka a ce kuma babu abin da ya kaso ga mutane balle ya ce ban iya bawa da shi saboda haka suna cewa annabi bai iya samu wannan mulki na wannan kasashe sai Allah ya koya mai addu'a wa qala qul allahumma kace ya Allah qul kace allahumma ya Allah malikal mulki ya Allah mai ikon mulki to ti a toti almulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka ga dama mulki naka ne ikon ka ne kuma kana ba sai ga wanda ka ga dama min ka cikin halittunka wa tanzul mulka kuma kana anshi mulki min man tasha ga wanda ka ga dama kun ga mulki wani abu na wanda yake mai dadin gaske da waya mutum ya kai ga mulki ya rabu da shi ba tare da wani tunani ba sai dai ya an anshi sai dai an shiga ka ce watan tanzi'ul mulka kana an shi mulki ka kwace shi da ƙarfin ciya min manta sha ga wanda ka so saboda mulki in kuka diwa za ku ga yadda aka ta wajen nema nai ana ta kokari wajen nema nai ta hanyar halar da ta hanyar haram ko kaka dai akai ga mulki abuna mai shiga shi mulki kuma abuna wanda rai ta kaso kuma abin nan kowa yana so a ce shi ne gaba yare da manya yare da manya maza da mata kowa yana so miliki illa dai Allah da hikima ta ya takaita waɗanda ya ce a ba miliki ya haɗe su amma dai wanda ba su ba ma yana iya samu ko da dai bai cancanta ba ga shari'a Allah ya taimake mu ya ce wa tanzu mulka min manta sha kana kwace mulki ga wanda ka ga dama wata izuman ta sha kuma kana girmama wanda ka ga dama bihi ta ihi ka bashi miliki bihi ta ihi almulka ka bashi miliki ko kana son mutum ko ba ka so ne in Allah ya bashi miliki ya girmama shi illa dai masu milkin ma wani ya yi wani girma masu milkin za ka ga wani ciyaman amma ya yi abin nan ya yi gwamna ƙarfi a wajen wasu abubuwa to amma dai Eh, shi abin na na miliki duk wanda an ka ba shi an girmama shi kowane na an ka ba miliki an girmama shi saboda haka Allah yana ba da miliki yana wata izuman ta sha'u bi ita yi almulka kana girmama wanda ka so ka ba shi miliki wata zillu man ta sha'u kuma kana kaskanta wanda ka ga dama bi nazihi minhu ka kwace miliki gare shi domin biya duka alkhairu duka alkhairu ga hannunka suke ya dika wato ga hannunka wala kalu bi qudratika ba a cewa bi qudratika alkhairu sai dai dika aka cewa kamar wanda ya faɗi la'anna alqudra da yadi don kudura ba hannu bace wa innama hiya min lawazima sai dai tana cikin abinda an cikin hannu amma dai ba hannu bace to biyadika alkhairu alheri ga hannunka yake ai abin nan alkhairu kullu duka alheri yana ga hannunka wa kazalika sharru haka nan sharri yana ga hannunka amma dai wallahi sabu ila Allah sharran ba a jingira shiri ga Allah sai dai a ce alheri ga hannunka yake wannan ta'adduban bisa ga na ah, innaka lalle kai ala kulli shay'in qadirun kai mai iko kake ga dukkan komai tulijul laila تولد الليل في النار وتولد النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بيدك الخير وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل كما ya nuna kudura Allah ya yace kana shigar da dare na nahari cikin yini wa tulijin nahara kana shigar da yini fil laili cikin dare zi da kullum minhuma da dare da yini kowane sai ya ƙara yawa bi ma na kasa min da abin nan da ya rage ga guda wato kuruju hayya kana fitar da mai rai mina mayiti daga matacci kala insani wa tsayi kamar mutum kamar kuma abin nan tsuntsu mina nudufa a daga maniyi kana fitar da mutum daga maniyi walbaida kana fitar da tsuntsu daga kwai kuma abin nan wata kurjir mai ta kana fitar da matacci ka nudufa kamar abin nan maniyi walibai da da kwai mina haye daga matacci wata zukumanta shawu kana ajiyata wanda ka ga dama da gairi hisabin ba tare da hisabi ba ai rizqan wasi'an kana ba da arziki mai yawa ga wanda ka ga dama to wannan abin na arziki na abin nan miliki da wannan kun addu'a ce an ka koya ma annabi ya rika yin wannan addu'a idan yana son miliki kasashen ga Allah zai bashi kuma annabi ya ci gaba da yin addu'a kuma sai Allah ya bashi to haka nan kun ga idan kuka dibi kwanan baya da aka taso ana ta abubuwan da ake yi ana ta abubuwan da ake yi ana ta murna mutane ba sani ba an raba musulmi kashi uku ba tare da sun gane ba amma saboda addu'a lokaci guda Allah ya gane da mutane da yawa sai sun ka dawo ga addininsu wayanda kuma ba su dawo ba Allah ya ba da nasara da rinjaye a kansu to duk abin da kuke so na mulki wani iri ku yi addu'a yau duniya ta canza ba irin da take ba kuma kun gani ko a da annabi na kun ka ga eh, abubuwan ga sun haro gare ai kamin siyasar gata taso jayayya da kahire da musulmi kahire sun to ana ganin za su ratar da musulmi aika minta wasu munafukai ba su bayyana su ba suna nan koyi amma wadda siyasa ta yi ƙari ƙwarai tsakanin musulmi da kahirai to wannan na kahirai sun zo da yawa domin sun zo da yawa daga makka kuma sun yi wuta na bi ƙwarai shi yasa aka ce musu a hazabu ƙungiyoyi duk wata ƙungiya halaka da an ka sani ta ba da gudunmawarta ga wannan yaƙi na gazotul ahzab to da munafikai suka diba sun ka ga wato ran nan taron kahire ɗin da duwa da musulmi sun kai yi ranar ana rijayar to wannan shi yasa munafikai sun ka hito sun ka shanya garinsu don rana ta hito musu to haka nan na abubuwa suke kowannen ku ka dogara ga Allah kakka dogara ga mutane kun ga mutane radda duk mutum ya gane gare ka jingina to nan kana gane shi in naka na da gaske kana gani in ba naka na da gaske ba kuma kana gani to kamin wannan zuciyarka ta jingina ga Allah ko yaushe Allah ya san kana tare da shi babu canzawa to zai taimake ka Allah ya taimake mu wabil qurdabi cikin littafin qurdabi ana liyan radiyallahu anhu kana قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya ce lamma amara Allah ta'ala an tanzila fatihatul kitab lokacin da Allah ya umarci fatiha ta sauko kasa wa ayatul wa ayatul kursi da ayatul kursi wa shahidallahu da shahidallah wa qul allahumma malikal mulki to lokacin da Allah ya umarci waɗanga ayoyi su sauko kasa ta'allaka na bil arshi sai sun ka rike al sun karata ya gare shi walaysa bainahunna wa bainallahi jabu babu shamaki tsakaninsu da Allah wa suka ce ya rabbi tabidu bina darar dunubi yaya zaka sauke mu gidan zunubi wa ila man ya'tika zuwa ga wanda zai saba ma ya zaka kai mu duniya Allah kada ka kai mu ga hannunsu wa qala ta'ala sai Allah yace musu wa na rance da buwayata wa jalali na rance da jalalata wato girmana da darajata la yaqra'u kunna abdu aqiba kulli salati babu wani bawa da zai karanta ku ƙarshen kowace sallah illa askantu hadiratul qudusi sai na zaunar da shi wato farfajiyar na. alama kana minhu dukkan zunubin da aggare kuma wa illa idan bai yi mai wannan ba nazartu ilaihi bi ayni bi ainiya almakanuna zan yi kallo gare da idanuna guda biyu waɗanda an karuhi fi kulle yawa mai sab'ina nazara kowane yini zan yi mai kallo saba'in shi mai karanta wannan wato ƙiba kulle salatin kowane yini zan mai kallo saba'in na abin nan na alheri Waila idan ban kalle kallo saba'in ba adaitu lahu fi kulli yawmin na hajjatar. zan biya mai bukatoci guda saba'in kowane yini al almagabira karamar su in gafarta mai zunubi ne Waila idan bai mai wannan ba abin a astuhu min aduwi zan ba shi kariya daga makiyinai bi nasrati ya alai in ba shi nasara akan makiyinai wala yamna'uhu min dukhul janna babu abin da ka hana mai shiga aljanna illa an ya sai dai in bai mutu ba wannan hadisi a duk da malamai sun yi maganganu game da shi da masu kyauta cewa da masu suka sun yi manganu game da shi to amma dai jarrabawa ta tabbatar da abin da hadisin ya tabbatar duk mutumin da ke karanta wa'annan ayoyi da muka ambata ƙarshen kowace sallah ta farilla da izina Allah duk shirin da za ka kulla mai duniya sai ya ketare shi kowane shiri ka kulla mai duniya sai ya ketare shi kuma da izinin Allah duk bukata ta taso mai sai Allah ya ba shi abin yinta kowace bukata ta taso mishi wadda ta zama tashi ta ba ta wani ta ya ɗauko ba to da izinin Allah zai samu abin da ya yi ta kun ga duk da hadisi yana da maganganu malamai amma da jarrabawa ta tabbatar da abin da hadisi ya tabbatar saboda haka ku lura da wannan kuma ku yi amfani da wannan gwargwadon wa da kuke iyawa Allah ya taimake mu da ku da mu da ku shi muna ƙarshe mai kyau thumma zakara ta ta'abida abin nan mawalahu sannan ya ambaci sharuɗan azabtawa ga wanda ya jibince su ga su la yattakhizul mu'minin لا يتخذ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا حجها ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير wato Allah ya umarci abin nan musulmi su rike addininsu da kyawu kuma da hitina ta taso Allah ya ce musulmi su bi annabinsu kuma ya yi ma annabin alkawari zai ba shi nasara to bayan ya yi masa alkawari kuma gaskiya nasara kan ya ba shi da ya fuskanci Allah da addu'o'i ya samu bukatar to sai Allah ya tsawatar da musulmi dowa da matsala ta taso jayayya musamman ta shugabanci da musulmi da kahire su bi musulmi 'yan uwansu su bi musulmi ɗan uwansu bi musulmi ɗan uwanka kuma abuna wanda yake ka san Allah ya san abin da duk waka ya san abin da a cikin zuciyarka ka yi abin da Allah ya sani ko ka samu ko baka samu ba ka samu in ka yi abin da Allah ya saka ko ka samu ko baka samu ba ka samu in dai ka yi abin da Allah ya saka sai ya ce la ta kaza mominu na alkazihi na auliya kada mominai su yadda su rike kahirai masoya yiwalo nawa suna jibinta su min duni lahi koma baya allah duk wani matsala ta taso ku bar ganin awa kuna ganin wayo na kun kai ku an shi kuɗin wanga ku an shi kuɗin wanga ku bar ganin awa wayo na wallahu ya alamu wa antum la Alamu. saboda haka ku bar ganin awa wayo na ku rika tunani ya abin nan ku ya abin da ya sa ku in kun ka abin da ya sa ku bai bari ku walakanta yanzu wasu sun yi mina hicin kuma an ba su kudin, ina kudin suke yanzu bayan kudin sun bayan sun wanda duk ya kamata walakanci ne shi bayyana ya bayyana wanda walakanci ne ya kamata shi bayyana ya bayyana wanda bai bayyana ba yanzu zai bayyana nan gaba Allah yana jinkiri amma bai bari yana jinkiri amma bai bari jama'a duk shekara tunatar da ku muke ku rika tunani ya jama'a ga abin da zai unhwane ku don unhwanin kanku yanzu wani ya yi sabon ga yana gani ne ba babban sako na ba wani ma bai ma yadda ya yi sabo ba yaushe zai tuba ma Allah Allah ya dawo mai da ni'imar da ya saba ba shi yaushe zai dawo tunda bai yadda ya yi laifi ba inda ya yadda ya yi laifi yanzu sai ya ce ta kuka ga Allah yana ta istighfari kamin gobe ya gafarta mai to bai ma yadda ya yi laifi ba saboda kun ga wato wahala za a ci gaba da yi ko yaushe ana ganin a za a kama ashe ba kama ba kamu na za a yi ba abinda an ka kama na zai kucewa saboda ka muna ta tunatar da ku ku dibe abinda aka karantar da ku ku bi abinda aka karantar da ku Allah bai bari ko walakanta ku bi Allah Allah bai bari ya walakanta Allah shi adda bisa Allah shi adda kasa Allah shi adda gabas shi adda yamma shi adda kudu da arewa lillahi ma fi samawati ma fil duk abin da ke cikin sama da ƙasa nashi na to me a damuwa ka in ka bi shi wanda ya ciyar da kai yau shekaru tun kana yaro yana baka abinci wai ka dora wani yanzu wallahi duk wanda bai samu komi ba bai samu ni wallahi kobon kuɗi shi zan bi to ina wanda ya ta baka kuɗi inda ka tun kana yaro tun baka san ciwon kanka ba yanzu ina yake an je wadda shi sai wanda zai ba su a yau alaƙume ko laƙume a ta ya dawo a kaka in kan laƙume dawo ta kai ka gani za ku ka za ku za ku kara da kai da shi matasa kuna muka tunatarwa da ire-iren waɗannan abubuwa kuma don umarnin kanku na maka tunatar da ku ba don ku yi mana wani abu ba ba don ku ba mu wani abu ba tunatar da ku na maka ku yi abin da zai unwane ku a nan duniyar ku da lahira ku Allah ya taimake mu wa man ya fa'al zalika duk wanda ya aikata wannan ayyuwalihin wanda ya jibinci kahirai ya ba uwa ne musulmi yana ganin su ya su ya koma ya jibinci wasu falaisa min dinin lahi shay'an wannan banza na ba kowa bane cikin addinin Allah duk abin da zaka ji yana wari da suna addini shi banza na bai ma tare da addinin balle a saurare shi walaisa min dinin lahi shay'an bai cikin komai na addinin Allah kuna ganin su ga wasu nan wasu malamai ne kamar sun yi karatu amma a kun ga sun wada cikin irin wa'annan to lokacin da suka wada cikin wannan su banza na a wurin Allah kamar da kun ka ya haɗi wanda kun ka ji ya haɗi na haka nan na babu wani tawili wanda kun ka ji ya haɗi haka nan na illa an tattaku minan tuqatan sai dai in taqiya ce kuka yi don ku kare su gare su kun ka ga a wanda su kashe ku sai kun ka bar zuciyarku tare da musulmi bakin ku yana tare da kahirai don kahire su kashe wannan shi aka ce matakiya mazdaru abin na taqiya ai wato takhabu mahafata kun ka ji tsoron wasu abubuwa na halaka daga wurin su to falakum walatin bil lisani kuna da muku jibince su da halshi dunar kalbi ba tare da zuciya ba ba ku rakiya su ba ku komi kuma ranar da kun ka to kowa ya rika ƙuri'a ta ku zaɓi musulmi ɗan uwanku wa yuhadirukum Allahu nafsa kuma Allah yana tsoratar da ku ku ji tsoro nai ai ya gadiba alaikum Allah yana haushi gare ku kowa da nafsi shi Allah yana haushi gare ku da kai ne abin na azza wa jalla in abin na in laifin wa in kuka jibince su to Allah subhanahu wata'ala yana lura da ku wala yaqbalu lakum du'a kun bai ansa addu'a za ka ga musulmi ka yi mamaki wai addu'a banza ko an yi addu'a Allah ya ansa kai ka yi saka ce ya shi yace ce udu'uni astajib kai ka ce wai addu'a banza ta karya kake yi Allah ya ce a roƙai ya ansa ka ce wai banza ta dan dai shi dana mutum kawai ya sha dan tirama dinai ya ya ya ya sha ya kama kun Allah fa yace ud'uni astajib lakum ya zaka ce addu'a banza ta kai ka isa ka isa kace banza ta bayan ga Qur'ani ya sauko da ita kawai dai ka samu abin nan rana kawai sai shi gari ne ka samu rana sai shi gari ne duk abin da kuka so ku yi addu'a komi kuka so ku yi addu'a kuma zai ba ku komi kuka so ku yi addu'a kuma zai ba ku shi ya ce ku yi ba kukunka ce mai ya ce ku yi ba sadda ya shiri sadda ya saukar da ƙura'anin ga ba ku da annan kewaye da ni ba duk garin ga babu kowa ba ku da ake kewaye da ni nan ba sadda ya saukar da ƙura'anin ga duk garin ga kowa babu in an ce lokacin ko najeriya babu ba ni musu saboda haka ba sabuwar magana ta ba in kun kaji wani shedani na wani addu'a banza ku kyale shi kawai ya kole hmm. ya kole ne bai san inda yake ba yin shi yaka abokin kuna yaka fi daman tun da shi ya kole Allah ya gafarta mana to amma duk lokacin da kun ka bar Allah kun ka bi wa'anda Allah ya ce kakku bi to wala ya kabalu lakum du'a akum to bai an sa addu'a wayo ake ba kun zai muku azaba bil zulli da kasance fi duniya nan duniya wal azabi bin nari da kuma azaba da wuta fil akhirah ranar lahira wa ila Allah al ma makoma zuwa ga Allah take subhanahu wa ta'ala al marji'u makoma fa yajazikum kuma zai saka muku da abin da kuke yi Allah mana roƙonka bai a al-husna wa sifatika al ka ce maka mana Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka ka ƙara mana ikhlasi duwa da al'amuran duniya kake kasancewa mun roƙe ka Allah mu mun yadda addu'a ana ansarta Allah ka anshi addu'a mu Allah ka tabbatar da mu akan addinin ka duk abin da zai raba mu da addinin ka Allah ka nisanta mu gare shi kuma ka warkar da mu daga kowane irin rashin lahiya ka kare mu ka kiyaye mu ka sa aljanna makoman mu kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah hmm. ai ayoyin na ka a yanka sallah sai ka karanta hmm. a ba wa kuma wanda mai azumin da da cewa asama ya yi mi to wannan matsala ce wadda take ta likitocin addinin musulunci ta likitoci musulmi su aka wa irin wannan tambaya su za su ba da asarta don ni ka ko in hela ban sani ba to kaga in shiga cikin wannan wuri zan ba da an da da waya ta yi daidai saboda haka likitocin musulunci aka tambaya ga wannan in sun ka ce ana shaƙawa ana shaƙawa in sun ka ce ba a shaƙawa ba a shaƙawa Thank you. ba zato an kana da laihi tun da ya ka'in dai musulmi na kan zaɓa wanda Allah ya ce a zaɓa in dai shi na kan zaɓa ba zato an kana da laihi don ba kamar da kacce in dai haka na ba cewa kai ba kai sai sun baka ba ka taho da ni ya kai kuma sun ka baka ka an shi abin da an ka baka kuma kai abin da ka ganin shi shari'a ta saka to ba zato zaton kana da laifi wa alaikum assalam ka ce haramun shi aka ce ba. e shi aka ce ba. shari'a ba ta bukatar yarda wato shari'a ba ta bukatar yardar mutum ga da dokokinta abinda kawai ake so mutum ya abinda shari'a ta ce na tunatar da musamman mutanen jega na tunatar da su kan wannan matsala ko da matsalan nan ta shigo wato muna karatu cikin babin riba kuma mun yi kusan wata watanni dai muna karatun bada ita riba duwar kun ka gane ta an riba wayan kasura riba ko da ta yi yawa wato mutum ya tara kuɗinta da yawa wa inna ake bata hu da hakika karshe ne ga talauci zai kasance don kun ga abin na allah ciyaye ga yan riba ba a zanu bi harbin min allahi wa rasulu babu wanda kai yaƙi da Allah Allah bai halaka shi ba babu wanda kai yaƙi da manzo Allah shi nasara to da mutum ya shiga cikin babin riba yanzu abokin yaƙi ne Allah da manzo ne hawa da waya shi nasara ko da ya tara dukiya sai Allah ya kaɗo mai wani bala'in da sai an bi shi bashi eh alaikum assalam to mai yawa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallam اللهم صل على محمد وصلى اللهم صل على محمد وصلى اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وصلى اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنا روقك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ya Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gafarta ma uwayenmu masu rai da matattunsu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannan su ka gafarta ma kannan su ka gafarta mana baki ɗaya da darajar sunayenka Iyalinmu mu dukan su Allah ka shirya su ka gafarta musu ka gafarta ma uwayen da kakanninsu, ka gafarta ma yannan su da kannan ya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mun roƙe ka Allah bai a su ma'aikal wasu na Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka ara mana su ga hanya Najeriya Allah ka zaunar da ita lahiya Arewa Allah ka zaunar da ita lahiya jiha mu Allah ka zaunar da ita lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya almusira Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya cikin gidajen mu Allah ka ƙara mana muna lahiya da zaman lahiya cikin makarantun ne da masallatai ma Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya wuraren ayyukanmu da wuraren sana'o'inmu da wuraren tayoyinmu duka Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya damuwa kowace iri Allah ka yi muna maganinta rashin lahiya kowane iri Allah ka warkar da mu bukatoci na alheri duka Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abubuwan da muka tsoro duka Allah ka kare mu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu aljanna dawsil a'la Allah ka ba mu aljanna dawsil a'la Allah ka ba mu aljanna dawsil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da iya da iyali da zuriyar Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما ta bu wata amana alamun salimu alhamdulillah rabbi alamun